ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبرحمته تتنزل البركات وبفضله تزول العقبات والصلاة والسلام على النبي الكريم الرحمة المهداة والنعمة المسداة وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واحتجى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين amma ba'du assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh yau Allah ya kawo mu shaɗaya ɗaya ga watan jumadal akhira hijiran ma'aikin sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida kuma talatin da ɗaya ga watan maris dubu biyu da goma sha biyar domin karatun littafinmu na masailin jahiliya التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية نبضم على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى وما أمر من تاب إلى جمعنا شيد مجلس مناشده نبيا زام تاش المسألة الرابعة مسألة تقول أتشون أن مسائل دمالا ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى yake mana bayani akan irin al'adu na mutanen jahiliya wato kafin zuwan musulunci sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya saba musu akan waɗannan al'adun nasu ya kuma kawo kyawawan al'adu da ɗabi'u na musulunci za mu tashi al-mas'alatu rabi'a mas'ala ta hudu at-taqlidul a'ma wa madaruhu التقليد الأعمى ومضاره التقليد الأعمى مكاهم قيقي ومضاره لكم تشوتر ود حقا كيدش abin da ake ce ma taqlidi shine al-iqtida'u bi 'amal al-ghayr min ghayr an yu'rafa daliluhu abin da ake ce ma taqlid a shar'ance shine kwaikwayar wani baka san dalilin da yasa yayi abu ba Ka ga wani kawai ya yi wani abu kai ma kawai sai ka zo kai to wannan ɗabi'a ce ta mutanen jahiliyya wane yana yin abu saboda tare miki ko ƙabilan mu ɗaya ko ɓangaren mu ɗaya ko tare muke da shi kawai ne ma sai in kama yi ban san dalilinsa ba ban san hujjarsa ba ko kuma kila wani mun haɗa jinsi da shi na halitta ɗan adam ne shi ni ma ɗan adam ne sai kawai in ga yana yin abu ma kawai sai in kama kwaikwayarsa ba tare da na san dalilinsa ba to wannan yana da cutarwa ɗabi'a ce ta mutanen jahiliya kuma sun fi yin haka a ƙabilanci ɗaya daga cikinsu yana cewa wahal ana illa min guzayyata in gawat gawaitu wa in tarshud guzayyatu arshudi yace wahal ana illa min guzayyata yace ai ni ni dan kabilar guzayya ne wata kabila ce guzayyatu ya ce in gawat gawaitu in dai kabila ta ɓata, to ni ma ne duk abin da kabila ta ta yi ko mummuninta ta ni ma zan yi wa in tarshud guzayyatu arshudi in kuma kabila ta guzayyatu ta shirji to ni ma zan shirji kaga shine at-taqlidul a'ma yana da cutarwa sosai a rayuwa ta addini sannan kuma yana da cutarwa a rayuwa ta duniya suna buga misali suna ba da labarin wai wani jaki da sa shi kenan mai gidansa ɗaya shi kenan ɗaya sai aka ɗora masa soso soso mun gane soso irin na katifa shi shi aka jaki aka ɗora masa soso na katifa a bayansa shi kuma sa sai aka dora masa gishiri mai gidansa da sai ya kora su suna tahowa sai suka tarar da wani rafi haka to shi kenan kawai sai suka tsindima dukansu suka shiga sa da ya shiga cikin ruwa sai kawai sai ya nutso in yi nutso sai gishiri sai ya rika narkewa sai yana samun sauki nauyin da da aka dora masa sai yana raguwa tun da gishiri aka dora masa gishiri sun haɗu da ruwa ya yi yake kanganar cewa ce shi kuma jaki da aka dora masa soso soso aka tsoma shi a goma yake yi sai ya lantsa mai nauyi shi kenan da jaki ya ga sa sai ya nutso irin tsaye ga wawan nan da ake yi a ruwa shi kenan shi ma kawai sai ya riƙa yi bai san me yasa sa ya yaka ba shikenan kawai can kawai sai fa soso sai ya ƙara nauyi can tun ana kalla ana dan hango jaki ana hango har ya ƙasa cikin ruwa shikenan ya halaka kaga taqridul a'ma ce baka san me yasa ake yin abu ba kai ma sai ka kama to wannan babban bala'i ne sosai a cikin rayuwa Allah ka tsare mu to shine malaye wannan babu ya ce dinahum mabniyun ala usulin a azamu har taqlidu Lallai mutanen jahiliya addinin da suke yi ya kasance akan wasu tuwasu babba daga cikin waɗannan tuwasun shine a taqlid kwaikwayo kawai a ga wani na abu a riƙa yi na ke yi ni ma na yadda kan shi zai. na yadda a kashe ni akan wannan وهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار wa akhirihim wannan ka'ida ta taqlidi ka'ida ce mai girma a wajen kafarai na farkon su da na karshen su in ka zo kana musu wa'azi sai su ce a'a babana me yake yi kakana me yake yi a taqlidul a'ma ce na farkon su da na karshen su shi yasa har yau dabi'a ce wannan ta dukkan waɗanda ba su ba Allah ba sai sun zama muƙallidai su ga ana yin abu ba san dalilin yin sa wasu ma sai su kama yi a iyaye na ke yi saboda haka ni ma zai a a'a na zo na tarar da malamai na suke yi saboda haka ni ma akan wannan abin nake a'a zai iya wa babanka na yin abu amma ba daidai ba ne idan ka gane babanka yana yin abu ba daidai ba ne to ba daidai ba ne ka bi babanka domin babanka dalilin zuwan duniya kai amma da kai da shi duka bayin Allah Allah ya kaddare ku zo duniya ku bauta masa sannan kuma bai sa ku dole idan baban mutum ya shiga wuta dole kuma mutum ya shiga wuta ba sannan bai sa idan baban mutum ya shiga aljanna kuma dole dan shi shiga aljanna ba kullu mri'in bima kasaba rahi kowane dan adam game da abin da ya aikata to an jingina shi da shi sannan wala tazi'u waziratun wizra ukhra wani rai baya daukan zunubin wani rai kowa abin da ya aikata shi za a masa hisabi da shi baban mutum in yayi abin arziki shi ma yayi abin arziki sai su shiga aljanna dukkanin su shine walladina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min shay shine sai Allah ce kullu imri'in bima kasaba rahi walladina amanu wadanda suka yi imani wattaba'atuhum zurriyyatuhum imani sannan zurriyyarsu ƴaƴansu suka bi su da imani to alhaqna bihim zurriyyatahum sai mu riskar da su da zurriyyarsu mu riskar da zurriyyarsu ma su zama 'yan aljanna wa ma alatnahum min amalihim min shay ba za mu rage musu wani abu daga cikin aikin su ba kullu mri'in bima kasaba rahim kowane dan adam abin da ya aikata shi za a jinjina sa kai ranar lahira in mutum yi abun arziki ba za a ce ai baban shi mutumin banza bane saboda haka a jefa shi wuta a idan mutum yi abun banza ba za a ce ai baban shi mutumin kirki bane a dauke shi a kai shi aljanna kowa ya abun arziki in kai abun arziki shi ke to wannan ka'idar kafarai ce kai sai su ce كما قال تعالى كما يد الله تعالى يكتشوا وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون Allah ta'ala ce wa kadalika haka nan ne yadda ka suke maka ya ma'aikin Allah Allah na lallashin manzon Allah su cewa ba gare ka farau ba ba kai aka fara mawa ba ba mu taɓa aiko ma arsalna min qablika fi qarya ba mu taɓa aiko wani min nazirin mai gargaɗi fi ƙaryatin a wani ƙauye ba ko a wata alƙarya malaman tafsiri suka ce ƙur'ani na cewa ƙarya saboda garuruwan ba su yi imani ba duk garin da bai yi imani ba to ya zama ƙauye shi yasa bambancin ƙauye da birni shine ilimi da imani idan mutane ba su da ilimi ba su da imani to ko garinsu ne paris ko garinsu ne new york ko garinsu ne washington dc to ƙauyawa ne saboda ba imani ba ilimin addini amma idan mutanen da ba su da wutar lantarki ba su da ruwan sha ba su da titina amma suna da imani da Allah suna da ilimin addini to waɗannan ba 'yan ƙauye ba ne 'yan birni ne su ne wayayyu su ne wayayyu to Allah ta'ala ce ba mu taba aiko wani annabi a wani ƙauye ba a wata alƙarya illa qala mutrafuha face majiya daɗin wannan garin almutrafuna sune yan jin daɗi yan kwalisa asali wanda aka sani da saban Allah da kin Allah shine dan kwalisa mutumin da yaga yana da dukiya to ba zai ba Allah ba sai wanda Allah ya tsare mutumin da yaga yana da mulki ba zai ba Allah ba sai wanda Allah ya tsare su ne almutrafuna ai wa idza aradna an nuhlika qaryatan to amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa alaiha alqawlu fa dammarnaha tadmira Allah ce idan iradan mu muna son mu tabbatar da ita to shi kenan muna son mu halakar da wata al'umma to amarna mutrafiha sai mu sanya waɗanda suke 'yan jin daɗin garin masu saɓan Allah masu kuɗi da masu mulki sai su zama mai kafasa fi ha, sai su fasikanci a garin shi sa jin miyagun ɗabi'un nan dada da ake yi talakawa suka ɗauka suke yi ma kansu asali masu kuɗi aka san suna yi sai su ce inna wajadna aba'ana ala umma lalle mu mun sami iyayenmu akan wani addini umma nan milla kalma al'umma a cikin alkur'ani tana zuwa da ma'anoni da yawa umma na zuwa da ma'anan al'umma mutane ولقد أرسلنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أمة أنا أنا نفهم جماعة sannan umma na zuwa da ma'ana al'imamu al-muqtada bihi shugaba wanda ake koyi da shi inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeen ay inna ibrahim kana imaman yuqtada bihi annabi ibrahim ya kasance shugaba wanda ake koyi da shi sannan umma na zuwa da ma'ana addin awil milla addini shine nan إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون sai su وإنا على آثارهم كما مولا لي أبو غابن إيايا ننامو to muqtaduna mu masu koyi da su ne in daidai suke muna tare da su kazan lokacin mala abaka gumi Allah ya gafarta masa a cikin tarihinsa manufata waya i stand yana ba da labarin lokacin da aka kira banaga ba na gan sakwato a lokacin wanda ne abin nan uban ƙasa na maru da aka zo mala abu gume tambaye shi ya ce kai akan wani addini kake ya ce wani addini shehu yake kai mala abu gume ya ce a ah, to kai baka sani ba ya ce duk wanda shehu yake a nan ne wai duk addinin da shehu dan fodiyo yake kansa duk mazhabar da dan fodiyo yake kai to shi ma akan ta yake kuma an tambaye shi an ce wace mazhabar yake ya kasa faɗi ba na ga sakwato to kaga inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun kenan kawai ne iyayen mu suke yi ko daidai suke ko ba daidai suke ba mu kai muna tare da su mu muna kare haƙƙin iyaye ne to shine a taqlidul a'ma makahon kwaikwayo makahon kwaikwayo Allah ta'ala kuma ya ce wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah idan aka ce musu ku bi abin da Allah ya saukar qalu sai su ce bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana mu dai ka kyale mu za mu bi abin da iyayen mu muka samu iyayen mu na kai duk abin da iyayen mu suke kai shikenan kaga abinda abu ya ce ma abu talib ke yace a targabu an millati abdul muttalib yanzu addinin abdul muttalib ka walakanta karshe kun abu talib ya ce me ala millati abdul muttalib yace na yadda mutu akan babana akan addinin babana abdul muttalib yake bin annabi sallallahu alaihi wasallam duk da ya yadda annabi sama annabin Allah amma kuma yake imani da shi yake imani da shi bai imani da shi ba har ya mutu ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا هكذا والله والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا ce wallahi ba isa su cutar da kai ba kafiri ne fa shi babban annabi sallama ne dan uwan babansa ne ya ba annabi kariya amma kuma bai imani da shi ba ranar da zai mutu manzon sama yazo yana nuna damuwa yana ce masa ya ammu qul la ilaha illallah ya am qul la ilaha illallah yace ya kai babba ka ce la ilaha illallah idan ka faɗi wannan kalimatan ahajjuha biha laka inda Allah yawmal qiyamah ranar lahira zan kafa hujja da ita a gaban Allah cewa ka yi imani da Allah kai mai imani kawai ita ake sanya ya faɗi abu jahali da abdullahi ibn rabi'a suna wajen suka kalle shi suka ce a targabu an millati abdul muttalib ta mutu ala dini sibiyani mu manzon sama ne yana cin su biya mutumin da shekarun shi wajen hamsin a duniya wai za ka kyala addinin babanka abdulmuttalib ka bi addinin yara ya ce ala millati abdulmuttalib ya ce ka ya ce kawai shi akan addinin abdulmuttalib zai mutu a haka kuma ya mutu kaga taqlidul a'ma shine in sun ce bal nattabi ma wajadna alaihi aba'ana mu za mu bi abinda muka tsinci iyayenmu a kansa abinda muka sami iyayen mu suna kai to ko daidai ne ko ba daidai bane to shikenan kawai awalau kana shaitan yad'uhum ila azab as-sa'ir shin shaitan ba ya kasance bane yana kiran su zuwa ga azaba wacce take ta wutar jahannama wacce ake ce mata as-sa'ir mai konuwa mai kona mutane wannan aikin na attaqlidul a'ma mutum kawai ya taso ya ce shi iyayensa kawai yake bi duk abin da iyayensa suke yi daidai ne a kan shi zai to law kana shaytan yad'uhu ila azab sa'ir shin ban san cewa shaytan yana gayyatar su bane zuwa su shiga cikin azaba wacce take mai kona jama'a fa'atahum bi qawlihi sai Allah madaukakin sarki sai ya zo musu da magana manzo Allah ta sanar sai ya zo musu da fadin Allah ta'ala fa'atahum an-nabiyyu kenan manzo Allah ta sama ya saba musu sai ya zo da fadin Allah ta'ala da yake cewa qul inna ma a'idukum bi wahida ni dai ina muku wa'azi ne da abu daya abu dayan nan shine tauhidi bi wahidati da daya nake muku wa'azi ban karawa an kumu lillahi masna wa furada ku tsayu ga Allah ku bi Allah a matsayin ku na mutum bibbiyu wa furada ko a ɗaiɗaikun ku sun mata fakkaru sannan kuma ku tsaya ku yi tunani addinin musulunci ba addinin sakarci ba ba addinin dolanci ba ne ba addini ba ne na kidahumanci addini da ke baka dama ka yi amfani da kwakwalwarka ka yi tunani shi yasa waɗanda ba su da hankali ma shari'a ba ta magana da su malamai suna cewa al'aqlu manaqut taklifi hankali a kansa ake ɗora doka shi yasa ƙananan yara ba doka a kansu mahaukata ba doka a kansu mai bacci ba doka a kan shi domin duk waɗannan ba su da hankali mai bacci bai san abin da yake yi ba mahaukaci an zare masa hankali yaro dan karami ba yi da hankali na gane abubuwa sai dai yana da gane abubuwa sai yana da al'aqlul garizi amma ba yi da al'aqlu al ba yi da hankali na ya fahimci abubuwa ya gane meye wancan in kankanta shi ma ta yawa sai ka bashi garwashi ka aje garwashi ka aje dabino sai ga garwashin ya fi mushi ja musamman iska na dan hura shi yana ƙara jaɗin nan sai ya ya fi bashi sha'awa sai ya tafi ya ce zai ɗauke shi saboda bai da al'aqlul idraki amma yana da mai al'aqlul garizi al'aqlul garizi da shi yake sanin inda maman uwarsa take yake ya kama mama ya sha in ka bashi abu mai zaki ya gane ya zai iya bambanta tsakanin magani da siga in ma yaro ya fara wayo dan shekara ɗaya da wani abu in bai zan shan magani aka zuba masa a ti sai ya ki shan gaba daya wannan al'aqlul garizi ne dabba ma na da irin sa amma dan adam Allah ta'ala ya bashi al'aqlul idrasiyyu ya bashi hankali na gane abubuwa da gaske abubuwa to shine Allah ta'ala ya ce ku tsaya ku yi tunani ma bi sahibikum min jinna mutumin ku din nan sahib nan ana nufin mutumin ku ba abokin ku ba ma bi sahibikum min jinna ai mutumin nan naku wanda yake kiran ku zuwa ga addini annabi sallama ba mahaukaci bane ku je ku yi tunani kaga at-tafakkur biddu taqlid duk wanda ke tunani ba zai zama muqallidi ba in Allah ya baka tunani to ba za ka zo kawai da kaga abu ba shikenan kawai sai ka kama bi baka san dalilin sa ba sai kai tunani shi yasa musulunci ke umartan mu da mu zama masu tunani masu gwada abubuwa idan abu ta so ka tsaya ka gwada sai ka tabbatar da me daidai sannan sai ka sannan Allah ta'ala ya ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi abin da aka saukar a gare ku daga ubangijinku wala tattabi'u min dunihi awliya kar ku bi wani abu na daban a matsayin waliyai majibinta al'amurra wanda ba Allah ba ku tsaya ku yi tunani iyayenku da suke kan kafirci to ku tsaya ku yi tunani kar ku bi su bautar gunki ba abin da za ta tsira nama mutum mutum ya tsaya yi tunani ya bi Allah ta'ala kalilan ma tadhakkarun Allah ta'ala ya ce amma kaɗan daga cikin ku ne ake samun su tsaya su yi tunani ko ku kaɗan ne ba da yawa kuke tsayawa ku yi tunani ba kafirai mahaukata ne shi yasa suke da wannan ɗabi'a ta at-taqlidul a'ma amma musulmi ba a tsammanin sai zama yana da at-taqlidul a'ma ana buƙatar sai zama mai tunani kafin yayi abu sai ya gwada ya tsaya ya dudduba ya dudduba can ya dudduba can so daga taqlidi yana ɗaya daga cikin abubuwan jahiliya kaga daga cikin taqlidi abubuwan da matasan mu suke yi na kwaikwayon kafirai a abubuwa sa wando sa tufafi ga baki ɗaya yin aski tafiya kawai da wani dan kwalla sakare yana tafiya yana jefa hannuwa shi ce nan kawai sai mutum ya kalla shi ma sai ya ce ai irin shi zai yi ya kalli wani dan kwallo kila kwararren dan luwaɗi ne yi wani aski alama ce ta ƙungiyarsu shi ke nan shi kuma wani kawai gashi shi kuma sai zai ɗauka sai ce bari ya wannan askin irin wannan sako da ake yi kamar an yi bayan gida sakwakwai sakwakwai duk a taklidul a'ma in za ka tsara mutum ka tsare shi ka ce tsakaninka da Allah ne yasa kake wannan abun. ka san asalin shi wallahi ba zai iya faɗa maka ba mecece ma'anar wannan abin da kake yi ba zai iya faɗa maka ba ba zai iya faɗa maka ba to duk wanda yana cin at-taqlidul a'ma shi yasa taqlidi na shiga cikin aqida sannan taqlidi na shiga cikin mu'amala ana samun taqlidanci makahon kwaikwayo a cikin aƙida a addini kawai wani na addini kai baka san me dalilinsa ba sai ka kama yi kai ma haka mu'amala wane wata ɗabi'a ko ya wata tafiya ko ya sa wani tufa kawai kai kuma ga yayi kai ma kawai kila a fasta ko a bidiyo ko a hoto shagon aski ka je ka ga an yi kawai ma sai ka ce a maka wannan shine yanzu bala'in da ya fi damu yana cikin bala'o'in da suke damun al'umma wannan a taqlidul a'ma to kun ga ya dace da halin da muke ciki ke saboda kuma muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye kuma bari mu dan yi jawabai kaɗan ba sai mun shiga matsala ta biyar ba sai mu tashi a nan mun zo karatu na gaba na farko muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya duk da dai ba a sanar da cewa ga sakamako na ƙarshe ba amma dai alamomi duka suna nuna mu muka yi nasara alamomi a bayyana suke akan cewa mu muka yi nasara daga abin da ya waje ba a gare mu a cikin wannan yanayin a mahanga ta musulunci Shi ne mu ci gaba da roƙon Allah subhanahu wata'ala ya cika mana haskensa mu gode ma Allah subhanahu wata'ala akan wannan ni'imar da ya mana mu ɗauke ta a matsayin babban ni'ima kamar yadda aka shayi mana bayani cewa samun shugaba na gari a cikin al'umma ba ƙaramin ni'ima ba ce idan Allah yana son al'umma da alkhairi sai ba su shugaba na gari idan kuma Allah na son ya jarrabu al'umma ya mata azaba to sai ba ta mummunan shugaba in ka kalli abin da ya faru ɗazu ana karɓan eh, abin nan sakamakon jagogi ga waɗanda suka kalla a talabijin ko suka ji a rediyo ina nuna maka babu shugabanci a ƙasar nan duk mutumin da ya zama mai hankali hankalinsa zai tashi akan abin da ya ga wannan Ɗan south south ɗin ya zo ya aikata babban mutum ne a cikinsu amma ban tsammani a cikinmu akwai ɗan shekara ashirin da zai aikata abin da ya aikata kuma abin da zai tabbatar maka babu shugabanci a ƙasar nan aka kyale shi ga jami'an tsaro sai lallata su ake burinsa shine da a tsaye da ma ba da zaɓa kawai duk ta kashe ne idan ban samu ba kowa ya rasa ai falsafa ce ko ta rayuwar wasu eh, in na rasa to kowa ma ya rasa ko a fasa kowa ya rasa a daidai wannan lokacin wajibi ne mai makanmu nasiha mu faɗa makanmu gaskiya mu kalli abin da waɗannan mutanen suke aikatawa mu ƙara son junanmu miyagun maganganun da mutumin nan ya yi ɗazu ba wai abin da ya aikata ba miyagun maganganu waɗanda suke cikin zuciyarsa Allah ya matse shi ya furta alamomi ne da suke nuna duk mutumin da ke ƙaunar waɗannan mutanen to Allah ya ci ga mahaukaci kin zuhutun mahaukaci ina zagin shugaban hukumar zaɓe na cewa ya koma tunda shi ba dan Najeriya ba ne shi ba dan Najeriya ba ne ya je kasar su ya je wannan ka dakata in ba da amsa ba zan ba da dama ka ba da amsa ba ka koma ofis ɗinka ko ka koma ƙasar ku ka ga yin waɗannan maganganu kuma aka ƙyale shi wanda ke nuna maka tabbas babu shugabanci a ƙasar nan wasu shafafu da mai ne a ƙasar ‘ya'yan mowa ne saura kuma ‘ya'yan bora wannan darasi na farko ce darasi na biyu bayan wannan irin sakamakon da aka riƙa kawowa daga ƙasashen inyamurai zan faɗi kalmar inyamurai so da san inyamurai mafi yawancinsu arna cikin mutanen da kafin su musulunta sai an shawuya yamarai ce ba muna magana kabilanci ba ina magana addini ne amma na faɗe su da sunan su saboda a gane waɗanda suke rayuwa a kudu maso gabashin ƙasa sannan da sakamakon da aka kawo daga kudu maso gabas kudu kudu maso kudu south south inda shugaban ƙasa mai tafiya ya tafi yanzu ya fito wannan na nuna maka yadda mutanen nan sannan da waɗanda ake fitowa daga wasu jihohin da akwai arna irin su plato irin su taraba da munan kaduna da gombe duka wannan da suka san ƙasan nan in ina wannan bayanin da suna ganewa yana nuna maka tabbas ƙiyayyar da kafirai suke mana ba karama ba ce kaga wannan darasi ne da ya kamata a ce mu ɗauka mu fahimta duk da mafi yawancin mutanenmu suna fahimta amma waɗanda ba su fahimta ba sai dai Allah shi kyauta kaga na biyu ce sannan na uku a wannan abun da yake faruwa Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana aya ayoyi ba ɗaya ba daga cikin ayoyin da Allah ta'ala nuna mana ya nuna waɗanda suka yi Allah tsaurin kai suka yi Allah maɗaukacin sarki miyagun maganganu ba su nuna Allah shi ne mai mulki ba Allah nuna musu ƙarshensu ba laifi mu ambaci sunan wasu daga ciki ko a rediyo ne za mu iya faɗi kamar su lalamido ina ciki musulmin mu ne amma jibi irin miyagun maganganun da ya rike yi na kalle shi ina jin ana sauran kusan sati biyu a zaben nan a AIT TV an yi fira da shi ina jin kusan awa biyu ni yi na tashi ina jin na ban talabijin ɗin in na canza tasha to shi ake fira da shi ina miyagun maganganu Allah ya nuna masa kaga jihar shi tana ɗaya daga cikin jihohin da aka yi ma wasu mutanen jigawa tsakanin da Allah sun kyauta na saka musu da alkhairi sun yi abin arziki tabbas don ni na taɓa wancan zaben da aka yi na na na na na maganganu ban ji daɗin abin da suka aikata ba hannun siffanta su da rashin ilimi amma tabbas wannan sun yi abun da ya kamata su kaga wannan darasi mutum ya bi Allah a hankali mu ma a gefe guda kuma darasi na hudu kenan mu kuma kan mi gadara kada mu nuna ma Allah mun isa kada mu nuna ma Allah wayanmu ne ya ba mu wannan nasar, mun sha bayani cewa Allah ba zai bar zaluncin nan ya tafi ba Allah ba zai bar zalunci ba iyaka dan adam yana da gaggawa ne ina jin a satin da ya wuce sai na faɗa na ce ila arada Allah ihlakan namlati to ambata laha janahaini wai wani kayan magana ne larabci Hausa ma suna da shi wai idan ka ga tururuwa ta yi fike to mutuwa ta ce ta zo karshen ta ne ya zo in zalunci ya karfi da nuna ma Allah ɗagawa to sai Allah kuma ya aikinsa sannan kuma mu nuna mu tabbatar da cewa Allah ba zai ba wannan mutanen da aka kashewa akwai waliyan Allah a cikin mutanen da aka kashe a Borno da Azamawa da Yobe da sauran jihohin da aka tayar da bom har a masallatai irin su Kano Allah ba zai ba wannan a ci gaba da yin sa ba haka nan bayansa Allah yana kishin bayansa sannan ga ƙananan yara ni na koyi darussa da yawa a siyasar nan ɗan ƙananan yara waɗanda ba su san abin da ake ba su ƙi mutanen nan tun daga nan na ƙara rudewa ɗan ƙananan yara ba su san abin da ake yi ba karamin yarinya ce ta zo ta ga ta ga wata takarda haka a gabana irin ta duplicate paper din nan wanda ake printing akwai wata sunanta eh, cp cpp ta bangon fari an yi rubutu na jin da mai ruwan kwai ne ko ja cpp takaddar sunanta ta zo ta gani sai ce abba ina ta apc sai na ce pdp fa ba ma santa ba ma santa ni ba na siyasa ba ne to kai ƙananan yara ƴan ƙananan yara haka a titi haka zaka gansu suna yin abubuwa wane ne ya sa musu kin waɗannan mutanen Allah to su kuma ƙananan yara da kake ganin su manzo Allah sama ya tabbatar da Allah na kishin su kuma Allah na taimakon al'umma ta sanadiyar su manzo sama a hadisi sahihi yace innama tunsaruna bi du'afaikum sannan wasibiyanikum wa dawabikum Allah na taimakon ku ko dan masu raunin cikin ku wanda ake ganin su ba komai ba fake fake sai su daga hannu su roki Allah sai Allah ya amsa Kananan yara waɗanda ba su ci ba ba su sha ba a cutar da su a zalunce su Allah ba zai bar wannan ba dabbobi ga su sun san zaluncin da ake Allah ba zai kyala wannan ba to kaga wannan darasi ne darasi ne babba da ya kamata mu kula da shi sannan darasi na gaba wanda zai zo nan gaba ne shi kuma yadda ya kamata mu fuskanci wannan gwamnati da shi shugaban ƙasanmu mai zuwa insha Allah ta'ala wajibinmu ne mu ji a jikinmu cewa tabbas fa muna buƙatar sauyin da gaske mu sauya daga cikin zukatanmu dukkan abin da mutum ya san yana yi mara kyau to ya fa shiri ya tuba shi ne Allah zai ɗora mana da wannan shi ne Allah zai cika mana ni'imarsa yanzu Allah mana ni'imar farko ita ce qat'u dajirin qaumin ladina zalamu Allah ta'ala nuna mana cewa yanke bayan azzalimai ni'ima ce wadda ya kamata ya wajaba a gode ma Allah a kai da Allah ya ba mu labarin halakar da wasu al'ummatai sai ya rufe sai ce fakuti a dajirul qaumin ladina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin Allah ya yanke bayan waɗanda suke zalunci sai Allah ya ce godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu to kaga wannan kenan sannan kuma wannan da zai faɗi za a yi amma mutane ba ji za su yi ba na sani irin wannan abubuwan da mutane suke ta yi ba a titi ba shi bane hanyar da zamu mu gode ma Allah ta'ala amma ba yadda zaka kai da mutu sai sai sai an dabi'a ce ta duniya a masar lokacin sun daɗe da sun yi kama da mu lokacin da aka ce mursiya ta haka suka yi ta wannan abin nan amma dai a musulunce ni'ima yanzu misali a jira ana faɗin sakamako na ƙarshe aka ce ga wanda aka sanar da wanda ya ci to abu na farko da ake bukata mutum ya shine ya hamdala ga Allah kuma ya faɗi ya yi sujada sujada ta shukur da ake sujudu shukuri ba a cewa komai ba wani zikiri kai da ya tabbata keɓantacce duk addu'ar da mutum ya ga dama zai iya yi a ciki babu wata addu'a keɓantacciya da ake yin ta a sududu shukur sai mutum ya faɗi ma Allah ta'ala sujada in ya ce alhamdulillah a ciki yayi idan ya tasbihi ga Allah yayi subhana rabbiyal a'la yayi duk addu'ar da mutum ya samu dama zai iya yi wannan sujada ita dama su sujada ce da ake yin ta godiya ga Allah sannan malamai sun tabbatar da ko mutum na da alwala ko bai da alwala zai iya yi Sai da karabi inda mutum yake ma ya ji to sai faɗi ya sujada ga Allah subhanahu wa ta'ala sun tattauna kan fuskanta alƙibla kauli rajihi ba sai mutum ya fuskanci alƙibla ba duk inda mutum ya fuskanta ya yi sujada ta yi sannan kuma hamdala da baki alhamdulillah shi ke wanda abubuwan na yara da suke yi kaga wani babba ya shiga ciki bai kamata ba zan awara tana can aje aje kuma ana cikin ciwo ina amfanin baɗi ba rai kai kuma ka je wajen nuna munna kuma ka mutu ka ga ba za a yi mulkin da kai ba kenan ai ya kamata wannan gyaran da sauyin da ake fatan a gani kai ma ka gani in da ka kasa biyan kuɗin waye ka ne ko an kasa biyan maka sai a ce to yanzu kawai waye kyauta ne ko kyauta jam kyauta jami'a kyauta duk muna fata ne ba ba an ce wai dole a yi ba <laughs> sannan kuma mu sa kanmu rai mu sa a mu cewa gyara bai zuwa lokaci daya banna ce ke zuwa lokaci daya kuma sannan bannan na an daɗe ana yin ta bannan na an daɗe ana yin ta so kaga gyaran za a tafi da shi a hankali ne na umar bin abdul aziz rahimahullahu ta'ala ɗansa ya taɓa zuwa ce baba ina da shawara zan baka ɗan bai wuce shekara ashirin ba ya ce mu baban shi shi kenan ka san shi kan shi baban nashi ai hayyar su bai wuce shekara arba'in ba an haifi sayyidina umar bin abdulaziz a shekara ta sittin da ɗaya bayan hijira shekarar da aka kashe sayyidina al-husayn radiyallahu anhu ya kuma rasu hijira na shekara ɗari da ɗaya ka san shekarun shi arba'in ce, to ɗan shi bai wuce shekara ashirin ba yanzu ya ce baba gaskiya wannan mulkin naka ana tafiya gwamin jaki gaskiya ba a sauri abubuwa duk suna an kasa gyarawa shi ke nan sai na wannan abdulaziz sai ya dariya irin ya ce yaro dai yaro ne ko kuma ce yaro man kaza ya ce ya kai ɗana ka sani waɗanda suka zo suka yi mulki kafi na sun ɓata abubuwa da yawa ba zai iya yiwuwa ba a ce lokaci dai a gyara waɗannan abubuwa ina ɗauka abubuwa ne ɗaya bayan ɗaya in gyara su to kaga dole mu sa kanmu wannan yanzu lissafin da ake foreign reserve din mu ba ko titi zero account sun kwashi to kage yanzu dawo da ma tunanin yadda za a samu abin da za a tafiyar da ƙasar ba karamin aiki yau yau yau na ce man fetur ina jin ɗari da nawa ne da biyar da sha biyar su kuma suna ilanin suna sanarwa cewa naira tamanin da biyar suka da shi amma ba a aiki da shi man kalanzir sun ce naira hamsin hamsin da biyar ko haka suka ce an kasai da lita hamsin da biyar amma har yau ina jin bai har yanzu bai sauko akan ɗari da wani abu ba to sun ɓata komai ba abin da suka bari ba su ɓata shi ba janibin tsaro ga yana to kaga dole mu yi haƙuri mu ɗauka kuma in za a yi gyara dole fa kowa kowa fa sai ya ji a jikin shi kowa ya ji wannan a ransa in za a yi gyara sai an ɓata ma sai an ɓata mu to kaga wannan shi kan shi dole mu kan mu tarbiyya akan wannan sannan kuma ka'ida ta musulunci shugaba lokacin da aka ce an zaɓi shugaba na musulmi adili to yana da haƙoƙa a kanmu haƙƙi na farko shine mu masa biyayya sannan haƙƙi mu masa addu'a mu masa addu'a Allah ya taimake shi al-imam al-fudail ibn iyad rahimahullahu ta'ala yace law a'lamu anna li da'watan wahidatan mustajabatan la ja'altuha fi sultani yace da na san ina da wata addu'a ɗaya tak da Allah ya min alkawari in nayi zai amsa min to da sai in yi ma shugabana sai almajiran shi suka tambaye suka ce ya haka sai ya ce domin idan ne addu'an nan ga kaina ne kaɗai. to ba za ta wuce ni ba ni kaɗai na kaina addu'a amma idan na shugaba to ya gyaru to al'umma ta gyaru domin gyaruwar al'umma tana tabbata ne ta hanyar gyaruwar shugaba idan aka samu shugaba na gari mutumin kirki ana fata al'umma ta canza al'umma za ta canza yau akwai aiki sosai najeriya a a duniya muna cikin masu matasa kana kallon dandazon matasa da ake da su kamar kiyashi haka ake bullowa to wannan yana fusa da kafirai wannan adadin namu amma adadi zai da amfani idan ba a jalauta shi ba sai zama tarin yashi amma ba siminti to akwai abubuwa da yawa ɓangarora da yawa shugaban nan addu'a Allah subhanahu wata'ala ya kai gare ga kai ga an rantsar da shi Allah ta'ala ya bashi mashawarta mutanen kirki ya bashi ministoci mutanen kirki sannan 'yan majalisu mutanen kirki ta yadda za a aiwatar da ayyuka na gyara ƙasa da gyaran al'umma da gyaran halaye to shine abin da za mu amma ba waɗannan kiɗe-kiɗe da raye-raye da bushe-bushe su ne abin za a yi addu'a abin ya kamata Allah ya cika mana hasken mu yadda za mu koma yanzu ya ce bayan an ce bayan awa ɗaya zuwa awa biyu ya ce ka ɗage zama kuma ya ce ba za ta tashi ba a wajen shine wannan so da haka muna addu'a Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana da wannan haske wannan alkhairi da muke ganin sa Allah madauki zake tabbatar da shi dukkan wata fitina da wani abu da ake tsammani mara daɗi Allah ya kawo mana da shi Allah ya tabbatar mana da alkhairi a cikin wannan ƙasa ta mu waɗanda suke mutanen banza Allah madauki zake nisan da ƙasan nan daga su mu ma Allah nisan ta mu daga su Allah subhanahu wata'ala ya saukar da alkhairi da natsuwa a cikin matasanmu sannan kuma akwai 'yan tamori wajibi ne su ma ce kansu fada za ta ce zai su je kuma a ce bari a je a yi more wane bai goyi baya ba to bari yanzu a je a nuna mata to duk waɗannan abubuwan ba daidai ba ne mu yi abin da zai zama alkhairi a gare mu mu lallashi ‘ya'yanmu mu hana su yin abubuwan da ba daidai ba shi ne ni'imar za ta cika sosai yanzu na za ki an ce an fara kai yara wajen mai wajen masu kemis ya fara cika a cikin wada shagunan magunguna ba faɗa ban faɗuwa a mashin eh sai faɗuwa a mashin alaji an kakkawo su sun ana ta ana ta ana ta ana ta goge-goge da shafa musu aide sai ne amfanin wannan yanzu idan aka zo aka yi mulkin nan ka zama mai kafa ɗaya to me aka yi kaga ba ba a yi ba kenan to a yi a gode ma Allah a cikin nuna a cikin da'a ga Allah a gode ma Allah a cikin nuna natsuwa da hankali shi ne abin da zai taimake mu wannan wannan su ne sakonninmu sai kuma Allah kai mu da asuba Allah kai mu da asuba an ji komai gabaki ɗaya hmm. to daga nan sai kuma mu ƙara jawo hankalin juna mu ƙara ma juna nasiha mu ƙara ma juna wasiyoyi da ya kamata a ce kuma mu fuskanci abin da za a fuskanta kuma akwai zaben gwamnoni ai ba a gama ba yanzu dai wasu suna nan jinin su ya hahau dazu dama dazu ne ko jiya ne muke karatu da asuba muke cewa to a sanar mana raga a sanar waɗanda za su je asibiti su tafi asibiti akwai wanda zai zunje je asibiti ai a ba sanar ba mu ba ba har gido muke yi ba mu da muke da karatu inda ake na ka'ida sai an sanar da abu duk abin da za ka yi ka rika tsayawa akan ka'ida ka saba ma kanka da bin ka'ida in ka saba bin ka'ida shi ke duk jawaban da muka yi ba mu ce wani ya ci ba mun ce muna fata kuma mun yi addu'a Allah ya cika mana hasken mu shine wannan sadaka tun jiya ake faɗin wasu rahotanni ake kawa duk sai gashi sun kakka tun shekaran jiya kai tun shekaran jiya ake ta turo wa mutane a waya rahotannin ƙarya sai gashi duk sakamakon ya ƙaryata su yanzu wannan riba jihar riba da suka ci miliyan ɗaya da wani abu a rahoton da aka bada tun ranar asabar aka nuna an nuna su suka fahimta to ya za a mutum ya aiki da wannan kaga abin da ake faɗan nan kana kallo a talabijin ko kana ji a rediyo shi za ka dogara da shi shi ne doka ta tabbatar mun gane mutum ya taba ma kansa da wannan in muka yi mu tarbiyya akan haka mutum ya huta ramuwan da za a ta faɗi a labarai a gari ba daidai ba ne mutum ya bi shi sai mutum ya ji kunya wallahi sai ka zo ka mutum yanzu ya ji kunya ka faɗi abin da ba haka yake ba yanzu wani ya wani tun jiya wani yake ce min wai wasu kai ba mutum ɗaya ba ai an ce shugaban eh, senate president ya faɗi na ce ya ci na ana ta sawa a NTA ana ba ya ci ne sunan shi David Mark to irin labarai da mutane suke badawa can ba daidai ba ne irin wannan musulunci mu ya mana tarbiyya akan ka'idar karɓar labari ba kowa zai zo ko ya ce ya koshi sai zai baka labarin ka ɗauka ba ba gani ba daidai ba ne kada a yi amfani da sanarwar wasu amfani da sanarwar wanda doka ta ce ya sanar kuma yana aikin shi daidai gwaggwado ban tsammanin wani a cikinmu aka ce shi yake da wannan matsayin zai natsuwar da bawan Allah ne yake da ita ko a zuce shugaban shi na faɗuwa, wallahi a fili a natsayi ke abubuwansa ba har gido? to Allah ya tabbatar mana da alkhairi wannan haske babban haske da ya fito na wata badar kun san badar ai badar shi ne dan daren sha uku ko sha hudu ko sha biyar to Allah mai da shi hasken rana kuma ya sanyaya ta hmm. ko shi hasken rana hasken muke so <laughs> Allah ya haska kashi ya haska ku gabaki daya hmm. ko kuma alfijir ne ya fara fitowa as ne fa ba al-kazib din ba to ya gama fitowa ya ya ya ya ya sarari ga baki daya duka sarari ga baki daya dauka Allah shi taimake mu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa